salawatullahi salamu alaihi bayan ka yawa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya dace da yammaci na sha biyar ga watan ramadan hijira da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da yammaci ashirin da shida ga wata na shekara ta dubu biyu ashirin da ɗaya ta من آية شن آية تقريد yau za mu tashi farkon aya ta 106 wani sura mai albarka sautul bakara da fatan allah ya ci da mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ ننسخ من آية أو ننتها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بجلس ما ننسخ من آية باب آية نظام الشافي أو ننسها أو ننسئها أو ننسها ko mu jinkirtar da ita mu batta ko mu batta mu shafa hukuncinta ko mu bar hukuncin mu bar ayar kaga abu biyu ko dai mu shafa ayar ko mu batta tare da shafa hukuncin ko mu shafa hukuncin mu batta na su bi khairin min hafa ce sai mun zo da wata tafi ta alkhairi a wa misliha ko kwatankwacinta ko makamanciyarta alam ta'lam shin baka sani bane cewa annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai bane ba ka da musaniya ne akan haka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani wannan aya cewa ma nan sakh da kalma an labad labadin nasakh wato shine al-izala wal ibtal wal naql ma nasa a lugha kenan al-izalatu wal ibtal wal naql kamar da imam qurtubi yake kawa a cikin tafsirinsa al-izalatu wal ibtal wal wal naql kuma kike kawa daga wajen Khalil ibn Ahmad al-Farahidi shi ma kike kawa al-ayn al-tabin na'in na hudu shafi na ɗari biyu da ɗaya cewa yana nufin wato Al'izala. izala an ce Al'izala wato shafi abu wal ibtal da lalata shi wannan da ɗauke shi daga nan zuwa can shi kuma haka shi ma mai littafi makayisu loga ibn al-faris ya ce na saka asulun wahid wato an ce kalmar na saka wato yana da asali ɗaya duk kalmomin da arafan na kalma ɗaya ne yana nuni akan tahwilu shay'in ila shay'in juya wani abu ya koma wani abu an gani tahwilu shay'in ila shay'in wani ma'anarsa a lugha kenan ma'anarsa a shari'a kamar yadda al-qadi Abdul Wahhab al-Sha'rani wato babban malamin mazhabar Malikiya da al-qadi Abubakar ke cewa wato raf'u hukmi shar'iyyin bi dalili hukmi shar'iyyin mutawa wato mutarakhiyan an ay mutaakhiran wato ɗauke hukuncin shari'a an ce annasu ɗauke hukuncin shari'a bi dalilin hukumin shari'iyyin saboda dalilin zuwan wani hukunci na shari'a muta'akhirin an wanda ya zo daga baya ma'ana kullum almutaqaddimu shine almansukh almutaakhir shine annas hukuncin da ya fara zuwa an gane ko wato shine za a ce an shi ne wanda aka shafe wanda ya zo daga bayan shi ne zai shafe misalin wannan a hadisi ɗaya hadisin jabir ibn abdullah al-ansari game da cikin sunan nasa'i a sughra da sanadi wanda yake sahih zuwa kan jabir ibn abdullah ya ce ina inna akhiral amrayn min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ƙarshen ɗayan lamurmuka guda biyu a wajen manzo sallallahu wato tarkul wudu mimma masakin na in canja alwala dan mutum ya ci abin da wuta ta taba da a farkon musulunci duk wanda ya ci abin da wuta ta taba ko ta soya ko ta gasa ko ta dumama to sai ka canja alwala baka da alwala to shi ne ta ce inna akhiran da min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mai mimma masakin ya yace karshen lamari na annabi sallallahu wato shi ne in canja alwala dan ka ci abin da wato wuta ta taba sannan ga kenan ya nuna cewa a akhiral amrayn kullum na ƙarshe shi ne zai shafi wanda zai zo na biyu wato na ƙarshe shi aka shafi wanda zai zo a wanda yake magabaci shi za a shafi wanda zai zo da shi ne wanda za a shafi a shi ne zai shafi wannan yan uwa Ali bin Abi kamar da asar ya tabbata gare shi kamar da Imam Qurtubi yake kawo da sanadi tabbatacce zuwa gare shi ya samu mutum yana wa'azi kirawo shi yace zo a ta'arifu nasikha min al-mansukh ka san dalilin da yake shafi wanda dalilin da aka shafi, ka san wannan matsalar, tace la ban sani ba tace halakta wa ahlakta ka halaka ka halaka duk wanda bai san an-nasikh min al-mansukh ba ba shi halatta ya tasaddar lil fatwa ba shi halatta ya zauna yana fatawa yana cewa Allah ya ce annabi ya ce domin zai kwafsa inda Allah ya shafe shi ba zai shafe ba inda Allah bai tabbatar ba zai tabbatar to wannan kenan to da wannan abubuwa da malamai suke faɗa sai zama ya zama dole a zauna a tattauna a kan wannan matsalar da kyau da kyau kware da gaske lokaci ya ba mu dama mu ƙara aya mu ƙara in bai ba ba za mu tattauna a kan wannan aya mu tashi ina muku magana akan abin da ake nufi a da nasku معنى نسبه رفع حكم شرعي بدليل حكم شرعي متأخر عنه ɗauke hukunci shari'a saboda zuwan wani hukunci na shari'a wanda ya zo daga baya wanda kuma na gaya muku ma'anarsa yana zuwa da ma'anoni guda uku a loka al'izala kawar da abu domin cewa na sakati shamsu zilla inuwa ta kawar da rana kenan ko rana kai ta kawar da inuwa na sakati shamsu az-zilla kaga na ma'ana an-nasbu bi ma'ana al A gane ko Allah ya cewa inna nastansikhu ma kuntum ta'malun lalle inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mu ne zamu dauke kaga annabi kenan zamu dauke abinda kuke aikatawa A gane ko to da nan, tattaunawa kan wannan matsalar ya zama wajibi to Allah ce manin min aya ba wata aya da za shafi aunun siha aunun si'aha domin insa an sa'a yusiu insa'an wato shine at-tarku kenan barin abu at-tarku wa ta'khir jinkiri wato innaman nasi'u ziyadatu fil kufr jinkirin tuba ari ne a cikin kafirci a gane jinkiri annasi'u an sa in sa'an wato jinkiri to ma nan min aya ai ma namhu ba wata aya da za mu shafi au nunsi'aha au nu'akhiraha ko mu batta mu shafi ta na'ti bi khair minha fa ce sai mun zo da wata tafita ta alkhairi au misliha ko makamancinta mu shafi wata tafita? A mu kawo wata tafita? ko kuma mu kawo tsarin su kwarai da gaske to anan sai mu fahimci cewa annasu yadda Allah kuma ta'ala ke shafe a shari'a na farko dai mu yadda mu imani da wannan Allah zai shafe abu ko zai tabbatarwa yamsu Allah ma yasha'u wa yuthbit Allah zai shafe abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama subhanahu ta'ala sabanin in shi'a da yahudawa bakin su ya daya sai suke cewa ai annasu wato albada'u ne albada'u ne ikama Allah abinda ake nufi da bada'u wato rashin sanin awaqib wato rashin sanin karshen abubuwa wai Allah zai iya cewa ku yi kaza wai sai an ku fara sai gano wata matsala sai haramta shine az-zuhuru ba'da al-khafa shine al-bada wato abu ya bayyana gare ka bayan kuya ya kuya gare ka a gane kamar yadda azrqani ki fada cikin manahil irfan cewa az-zuhuru ba'da khafa abi ya bayyana gare ka bayan da ya koya to Allah ba haka bane Allah da hikimarsa yana yin haka ne dan tsawa bayi dan masra'a ta bayi shi kuma wannan shafewa ko annasku a cikin shari'a Allah subhanahu wata'ala zai iya al milal ila al-asqal daga abu mai sauƙi zuwa ga abu mai nauyi abu mai sauƙi zuwa ga abu mai nauyi kamar misali cewa wato azumin ashura hadisi abdullahi dan abbas sun sai muslim sunan musajjid imam ahmad bin hanbali da tafsir sunan tun kafin a hawo wajen ne shi shine kusan yake farilla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka shafe ashura da ramadan kaga ashura ya fi sauki akan ramadan ashura ya fi sauki kan ramadan wani lokacin kuma sai a ce minal asqal ila al akhaf a dauko abu daga wanda yake mai nauyi a kai shi zuwa mai wato mai sauƙi an gane ko dauko lokacin da aka da sallah a jisi sa'i shi dil da tafai dil da tafai an da sallah raka'a nawa raka'a hamsin ko sallah ɗaya ɗaya guda hamsin aka dawo da ita sallah biyar kaga shafe wancan kuma ba ba ma a yi aiki da wancan sallah hamsin ɗin ba aka shafe ta alfamis wani lokaci kuma ana wato wato minal matsal ilal matsal daga tsara zuwa tsara abinda aka shafe mai sauki ne wanda aka ce ma shi ma aka ce ka yi din a ka yi din shi ma mai sauki ne kamar misali shafe alkibla wacce ake kallon sham aka dawo ana kallon ka'aba A gane ko a jikin albarra bin azim alaihi salam ya wata goma sha bakwai yana kallon sham yana ta addu'a cewa Allah kamar da ni alƙibla ta babana shi ne faɗin Allah ƙadda nara ta ƙalluba wajen hika fi sama falad wani yana ƙiblatan tarbaha fa wani wajen haka shatarar masjidin haram wa a yi su mafi bolu jawon shatara kaga kenan wato Allah ya dawo da shi na kallon ka'aba kaga kallon ka'aba da kallon sham kawai alƙibla ce zuwa alƙibla ba wani ƙari bane ne a ƙafa ta gani wani lokaci ko za a ce an shafe abu ba tare da <clears throat> an canja da wani ba kawai allah kuma ta'ala sai ya shafe baki daya ya shafe hukuncin yanzu ba wannan ma magana hukuncin wannan shi ba yana da yawa idan mun zo yanzu shine maganar shafe-shafen nan a shafe wani hukunci a zo da wani hukunci babu makawa ƙur'ani yana shafe ƙur'ani wannan da ijma'in malamai baki daya ƙur'ani yana shafi ƙur'ani ƙur'ani yana shafi ƙur'ani A daga cikin abin da ake karantawa ya tabbata hadisi daga sayyidina abubakar na siddiq yana cewa yana daga cikin abin da wato muke karantawa yanzu ko babu shi la targabu an aba'ikum an gane ko la targabu an aba'ikum kar ku kyamaci iyayenku maza ya ce ayar ƙwar'ani ce kaga ko babu ita ƙwarai da gaske babu ita to ƙwar'ani ya tashi sai ayar ƙwar'ani ta shafi ƙwar'ani ayar ƙwar'ani ta shafi ƙwar'ani wannan shi ma yana nan bincik cikin ƙwar'ani ƙwarai da gaske sannan na biyu wato ƙwar'ani shafi hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shafi alƙibla ta mutanen sham tabbatar da alƙibla a kalli sham sunna ce hadisi ya tabbatar qur'ani sai zai shafi shida ba wani yau shafi shida da masjidil haram wannan shi ma an ji wannan sannan hadisi ya shafi qur'ani wannan malaman masu iya jinsu ta faɗa kai in ba imam shafi'i ba shi imam shafi'i shine yake ganin ba zai yi ba la yara naskha sunna wato bil qur'an wato baya ganin cewa wato sunna hadisi zai shafi qur'ani domin Allah ya ce la bi khairin minha tace as-sunna laysat bi khairin min al-qur'an sunna bata zamo ta ba qur'ani alkhairi ba sai suka ci a'a wannan magana ta tana da rauni to ai da sunna din da qur'ani duk abu ɗaya ne da guri ɗaya kai bambancewa akai aka ce wannan qur'ani ne wannan hadisi amma da qur'ani da hadisi da abu ɗaya ne ɗaya aka saukarwa ko ba ka ba mutum ɗaya aka saukarwa ina ma utitin qur'ani wa mithluhu ma'ahu ni an bani qur'ani da kutan kucin sa a tare da ni haka ba za a sallame an bani qur'ani da kwatankwacinsa a tare da ni kuma ce masa wa ya tuku anil hawa in wa illa wa ba ya farci kan son zuciya ba ce sai in wa'ayi ne aka ce masa ce ne kaza ta ce ubarni ne aka ce masa kace kaza ta ce to da kenan akwai nasku sunna bi sunna kuma hadisi zai shafi hadisi kuntu nahaytukum an fa qubur fazuruha haka shi ma da hadisi ne a kuma hadisi daya na kasance na hana ku na hana ku ziyarta kabururuwa ku ziyarce ta fa innaha tuzakkirukum al-akhirah za ta tunatar da ku wato lahira to a nan wa musulmi akan magana annas kudin nan hukunci ya shafi hukunci akwai takatsantsan ta yaya muke iya gane wannan hukuncin zai shafa hukunci kaza ko hukunci kaza an shafe shi da hukunci kaza abubuwa ne ya zo a cikin su a guri ɗaya da na ce karku yanzu kaza yanzu na ce ku yi kaza na ga muku cikin jajir ɗazu inna akhiral amrayni min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu imam na da kuma cewa kun tuna ma'an nahaytu an ziyarati qubur ruwa. na ga ce na hane ku ziyarta ruwa yanzu ku je a cikin yi ɗaya na biyu mu rike tarihi rike tarihi kamar sahabi ce maka wato a shekarar da aka yi hijira muna kaza a shekara bayan wannan sai aka ce mu kaza to wannan rike tarihin ya nuna cewa in dai sahabi ya faɗa haka to wancan hukuncin an shafe shi an gane wancan hukuncin an shafe shi guri na uku ijma'in malamai ya kullu ينعقد الإجماع fulani, wato wato فلاني da بحكم fulani. cewa hukunci kaza an shafe shi saboda hukunci kaza ijma'i ne na malamai malamai na musulunci su ce hukunci kaza an shafe shi ina fata an gani sa'annan yawa musulmi da ina da ina shafe wannan yake tabbata yake shiga aina wa aina wa aina annasku yadkhul aina nasku yake shiga domin a cikin qur'ani abuwa ne kamar haka akwai akhbar labarai an gani akwai ahkam ga hukunce-hukunce ga labarai to shi labari wato la ya dukulhun nasa shafewa ba su shigo cikinsa ba domin idan ka ce an samu shafewa a cikin labari to karye ta kai ne an gane ku yanzu ka ba an yi musa a yan musa nan da aka ba da labari babu shi ba a yi shi ba zai yi na karye ta kai ne to wannan illa iyaka sai suka ce za a iya samun wato annasku ya shiga cikin labarin da yake iya ɗaukan ma'anar umarni ko hannu to shi ma ma yanzu zuwa nan ne ba za mu kalle shi a nan ba kamar misali cewa man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma ya aminta wannan labari aka baka amma labari ta daga masara shi a hukunci ai wa man da kalahu fa aminu duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma ko aminta da shi haka zaka juya shi to ire-iren waɗannan idan an samu wani nassi ko dalili da ya zo zai shafe su in ya tabbata din sai a shafe shi da ina fata gani sa'an nan wani lokacin abin da ya shafi na shafe hukunci a cikin nassi yana da haɗari kuma yana da wahalar gaske shi ya sa ma suka ce duk wani nassi da za a shafe an gama shafe shi da rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda aka ke a cikin mazhaba duk wani littafi duk wani nafsi da za a shafe an gama shafewa ba wai ni ne yau zan zo in ci in gyatsa in ci kaza an shafe ai wannan kawai ma an shafe shi ha kawai yau da kullun ka an gama shafewa da so za ta sallah domin abin da zai faru shi ne, idan an shafe shi din sabai suka fahimci an shafe shi qur'ani zai shiru bai magana ba idan ba a shafe ba sai suka rinci an shafe qur'ani zai magana goma za a sallah zai magana domin la yajuzu ta'khirul bayan a waqti al-haja ba shi halatta a jinkirta bayani a lokacin bukata Allah da manzanta ba sa shiru akan gaskiya wallahu la yastahi min al-haq Allah baya jin kunya fadin gaskiya a koma ya akwai kwarai da gaskiya to da ke dan sai zama cewa an yi rubuce-rubuce da yawa a akan annasihul mansukh malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa wasu malaman sun yi sun yi daidai wasu kuma sun yi kuskure sun yi tuntuɓe domin sai zama cewa idan ka ɗauko abin da suka ce an shafe ɗin neman kaiwa yake kwata ko ɗaya bisa biyar ɗin ƙur'ani wanda kuma abin ba haka bane domin suna ƙoƙarin su za a ga cewa an ka ce an shafe to shi yadda ake na farko dai mutum ya san kiman nafsi da dalili an an ce ko dalili ka san kimarsa ka san darajarsa ba wani abu da zai zo ya shafe nafsi sai dan uwansa nafsi ku san wannan kina duk abin da aka ce wannan nafsi ne to shakka ko kokonto ko ijtihadi ba zai shiga cikin wannan ba shi yasa ba suke fada kaida la ijtihadi ma'a nafs kaida ta usulu ba a yin ijtihadi idan nafsi ya zo idan nafsi ya zo Allah ya ce kaza to kowa sai dai bi ko annabi ya ce sai dai kowa ya bi amma magana ga hadisi kai gefe kana cewa to ai abin da ya muka kalla kaza ga wannan nan ka ji kallon sa ba zai yi ba zai yi kware ne ko magabatan gani cewa sun faɗi wani ra'ayi ko wani wata fatawa ta yi karo da nasu ba sun yi ne suna sada ba eh ɗayan abubuwa ne tara suka faru ko ɗayan abu in ka dunkule ke da ko dai ka kira abin ikhtilafu tadalin ko ikhtilafu tanawwu idan ikhtilafu tanawwu ne wannan yana da yawa shi abu ɗayan taron yake kawo shi in ikhtilafu tadadid ne sabani na hannun riga ya yayi nan shi yayi nan to abin da ya faru ɗayan abu ku ne ko dai ya zama cewa bai san nasu ba shi malamin bai san nasu ba bai san dalilin ba to dama ka'ida to tunda bai san nasu ba in dalilin ko nasu ya ce a yi ne za a ga shi a gefe yana cewa kar a yi saboda bai sani ba domin ka'idarsa shi ne wakufu da ala al-nasri wa mawridi wato ba a yin bauta sai da nafsi kuma ta hanyar da nafsi ya biyo ta za a bauta wa Allah na biyu sai ya zama cewa wannan ya samu nassi shi ma wannan din ya samu amma inda gidan yake saka hanyar da wannan ya samu ba ta tabbata ba ya samu nassi ta hanyar mai rauni hadisi bai tabbata ba ba sa bauta da Allah ba sa bauta Allah da abinda bai tabbata ba shi kuma wannan ya samu ta hanyar da ya inganta to haka a lokaci guda sai a ga wancan yana aiki da nassi wanda ko baya yi in kai baka sani ba a jefe suka rika cewa wani ayya ta ke hadisi to shi hanyar da ya samu wannan hadisi misali mu dauko misalin hadisin cikin shawwal hadisin musauban ibn bujud da maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gani abu dawud ya rawaita shi tirmidhi ya rawaita ibn majah ya rawaita an gani imam malik amma amwatta sai ce wato ni ina matar mutum bayan yar mu ba ne biyo da azumi shida a baya ina ganin karyayi to ibn abdul bari namari a cikin at-tamhid fi mal al-muwatta min al-ma'ani wal asanid sai ke cewa a a malik rahimahullah bai san wannan hadisi shi yasa bai san hadisi kuma ba wai bai inganta ba ne domin a cikin rijal ɗin da suka rawaita hadisin malik ya rawaita wasu hadisan ta hannun ya rauki wasu hadisan ta hanyar su kare kenan mali bai san hadisun bane an gane ko su da haka kenan wanda bai samu ba sai a jiya ke kara yi. wanda ya samu sai ya ce yi. na fasa an gane sai ya ce yi. abu na uku abu da zai zama musu wannan sabani ko saba su wannan ya samu shi ma wannan ya samu ya yi wannan shi ma hanyar ta inganta wannan shi ma ta inganta illa iyaka wato hadisi yana da faɗin ma'ana a wajen wannan a wajen wannan yana da tsukakkiyar ma'ana a gani da ko misali la dalaka wala itaqa fi iglaqin hadisi tirmidhi sai yana da tsayish wato yace babu yantawa babu sakin aure fi iglaqin to gilasin din nan sai aka yi wata mutuna cewa wani zai ce a cikin maye wanda ya dauke ta a maye zai ce idan mutum yana maye su kima ta sama su kuma wani zai ce a cikin tsananin fushi to ga shi yanzu wannan kawai zai ce in mutum yana tsananin fushi tsananin fushi su kima ta sama su kuma wani ce a abin da ake nufi gilas wato daukewar hankali ya haukace ma haukace ya fi kima ta su kuma wani ce a ana nufin tsananin ciwo rashin lafiya wani ko shi sai ce duka to ga wake tun daga nan zaka fara gani cewa abin da zai jawo musu abin da ke sa ikhtilafu tabawadi ibn tamiya rahimahullah yana da littafi akan wayannan sabani nasu raf'ul malam anil a'immati al'a dauke zargi akan manyan manyan malamai kaga ga sun saba ka ce wai ga abin nan to nace muku mu gane kima da darajar nafsi shi ne zancen Allah zancen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wanda karar haka kawai zai ce zai saba wa nafi sai marzabo ko wanda zai yi da wani tawili da zamu wanda muka yi daga cinsa irin abin da muka faɗa din nan to idan samu nassi din nan wanda wa'ayi ne saukakke daga Allah madaukakin sarki to sai yake tunanin an shafe ko ba a shafe ba to sai dai a samu nafsi mai daraja mai karfi irin nasu ya shafi shi amma istihadi da bincike da tunani da fatawa ta malami ba ta shafe nafsi ba ta shafe nafsi fahimci da wannan sai an samu nafsi ɗan uwansa nafsi ɗan uwansa an gane ko ƙur'ani ko hadisi ko ijma'i ya kulla akan an shafe shi don shi ma ijma'i daidai ke da nufi yasa amma bin ambali yake cewa munkin ijma' kafin wanda aka ijma'i ce bai da kafiri ne ko da nasu qur'ani Allah ya ce yana goyi bayan ijma'i idan al'umma suka hado kan abu ya zama ya zama wato ya zama sun samu isma sun samu kariya a gane ko wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi wani tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira duk wanda ya bi hanyar da take matan mumine ba kaga haduwar mumine ijma'i kenan na'am to wasu kuma sai suke da tan wato cin karan nafsi nas wato nafsi ba kuma haka bane domin kana iya samun nafsi biyu dalili biyu su ci karo da juna a lokaci guda a zaton ka ci wato wani in yi da ci wannan ko ya samu irin wannan sai ce ai ɗaya ya shafe ɗaya ba kuma haka bane an gane ku ta'arud bainan nafsaini laysa nadkhan wato cin karo tsakanin nafsi biyu ba ba bane ba shafin kunci ba shafi ɗaya akai ba akwai hanyoyi da yawa da idan karo nafsi ya ci karo da juna yadda za a fita sun kai wajen guda wato hanyoyi wajen guda hamsin da suke lissafawa so dole mutum ya tsaya da su ya kula da kyau kwarai da gaske kace idza ta'arada an ayyar in amkanar jam'u fal jam'u aula idan aka samu nasu biyu sun yi karo da juna in zai yi a haɗa a aiki da su a lokaci guda hadawa a aiki din shi ya fi idan kuma wato ba zai ba rujjiha bainar rajish min almarjuh sai a rinjaye da mai rinjaye akan wanda aka rinjaye a kansa to shi mu wannan da za a ce an rinjaye da wannan akan wancan a ajiye wancan hanyar tana da girma hanyar tana da tsayi kafin ka ce wancan nafsi kuma shi shari'a shari'a kullum abinda suke so idan haka saukar da nafsi biyu sai nafsi ya yi karo da juna a lokaci guda to abinda shari'a ta so a yi aiki da su duka ya fa a ce a ajiye daya wato a aiki da daya domin tabbatar nasoshin ilimi ne ko ne ya tabbata cewa a ajiye daya aiki da daya ita hadi ne shi kuma almujtahid imma yusib wa imma an yuqti ko dai daidai ko kuma ya kuskure misalin wannan Allah subhanahu wataala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryewa baka shirye da wanda kake so shirye sai ce wa innaka wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yace wallahi kai kana shiryewa sai ya ce baya shiryewa ne kuma ya ce yana shiryewa to yaya to shi ke kama ce nan nasu ne an shafe ɗaya da annabi yana iya shirewa daga baya sai Allah ya gaba ya shirewa ba haka bane na huna ta'aruban nufani nasoshin biyu sun yi karo da juna abinda za a yanzu ba cin karo din a asali a ido na ne da na kuma ga cin karo wani zai wato sai mu ce shiryarwa wacce a yi maka jawabi a yi maka wa'azi a nusantar da kai a gaya maka tsabali da ba'adi wannan annabi yake yi ita ce wa in naka da tahadi ila siratin mustaqim amma a halitta shirya a jasa ma a zuciya a yi maka gaman katar wannan annabi baya yi allah ne yake yi kaga kenan kowanne kai amfani da shi a gurin sa wannan ya ce akan abin da ya shafi wato hidayatu irshadi wa dilala wato shiryawa ta nusantarwa ta ai maka bayani ta ilmantar da kai annabi yana yi amma hidayatu tawfiqin wato shiryawa ta ai maka gaman katar da shirya a dora ka akan ta dodar a dasa ta a zuciyarka wannan ta Allah ce kadai ina fata gani su da nan, duk sanda aka samu nasu ya ci karo da juna ba nasu bane don wasu tsammanin su sai ce ai ɗaya an shafa ɗaya ba haka bane abubuwan da aka shafe ba su da yawa abubuwan da aka shafe ba su da wato bisubuka irge da yatsu ba bisubuka irge da yatsu ba illa iyaka kullum abinda za ka tafi kan cewa akwai littattafai da malamai suke tattaunawa kan wannan matsaloli kwarai da gaske to su mutum zai bibiya ya ji abin da malamai suke faɗa na ba gani ya ji abin da malamai suke fada faɗa ya ji abin da malamai suke faɗa amma ba kawai da kundin kafan dan kawai kaji nan su yi karo galibi ba makaran bane ba makaran bane kai kake dauka karo an gane ko kake dauka karo idan ka samu nan su yi karo da juna to yi kokari ka samu cewa ya za a yi ka haɗe su duka aiki da su in ka sun ya ta'azzara ba zai yi aiki da su duka ba lokaci guda to akwai abin da baka fahimta ba ko dai ko ba ka ji malamai magabata a tafai mai suka faɗa akan wannan matsalar eh nassin ɗaya an shafe shi an gane ko mazal farin sai ke ce maka firma minal majzumi raka minal asali ka gujewa kuturu irin yadda kake gujewa zaki firra min al-majzumi ka gujewa kuturu firarata min al-asad irin yadda kake gujewa zaki hadisi ne sai shi sai bukhari sai to kuma ce la adwa wala tsirata wala hamata wala safa la adwa wani ciwo baya iya tsallakawa ya shafi wani daban wani baya iya jifan wanda ciwo wala tsiyarata babu canfi a jinin musulunci wala hamata babu wani tsuntsu ko mujiya suke ɗauke da alkhairi ko shari wala safar wadda safar ba shi ɗauke da alkhairi ko shari wala safar dutsen abubuwa ta tagulla ko azurfa baya kare shari ko baya jawo amfani to ga hadisin la ajwa da fira bin majzum zaka yace ayati karu juna na annabi sallallahu ya ce wato wani ciwo baya iya daukan kansa ya tsora wani an gane ko nan kuma sai manzo Allah sallallahu ya ce ka kuje wa kuturu yadda kake guje wa zaki to ya za'i ana hada ta'arud zahir bayan nassayn sayyihin kuma wannan cikaro ne na fili tsakanin wannan nufi guda biyu da sai wato ga su kuma sun ci da juna kwarai da gaske ta yanzu ga wannan nasoshin guda biyu hada sa ya aiki da su shi ya fi ba wai a ce wai ɗaya ya shafa ɗaya da haka a ɗin yake guje wa kuturu daga baya ɗaya da gujewa ba a'a wato asali hadisin la'aduwa wala tsiyarata wala hamata wala safar abinda yake nuna cewa ko da mai ciwon ya tsora ma ciwon ya kokarin shigan maka da ciwon hakikanin ciwon shi bai isa ya tasiri ba sai da hujja kuwa cewa ta Allah an gane ko hakikanin ciwon bai isa ya tasiri ba sai da huwa cewa ta Allah wa ma hum bi dharina bi min a'adin illa bi idhnillah karatu mu jiya mu zama masu cutar da wani mutum da ciwon sa ko tsafin su sai da idinin Allah shi kuma hadisin shirra min al-majzum firaraka min al-asad kawo fadin Allah ne wala tulqu bi aydikum ila taluka kan ku jefa kan ku cikin halaka gashi kana ganin illa ga sakanka a ciki A gane ko kana ganin illa ga sakanka a ciki to amma bayan ka sa kanka ba lalle ko sai ya shafe ka ba iko ne da Allah huwa cewa ne da Allah to idan muka tafi akan haka eh ciwon akan kansa ba shi tasiri sai da tasirin Allah subhanahu wa ta'ala amma ko ba shi halatta bai halatta gare ka ba kana ganin illa ka ka fada shi to kan ka ka duk hada shi ka yi dukkanin su ka hada su ka yi aiki da su to za ka kenan wata su dauka cewa ke sa Abu Ja'far al-Sahawi rahimahullah yake da littafi mushkilul asar eh, mushkilul asar eh, wato hadisai masu rikici masu rikici masu rudu ta fuskar fuskantar ma'ana sai a kawo aji sai biyu ko sama da biyu sai a ce ganin nan ya ci kaza nan ya ci to ya za a yi to sai ya ce maka wancan ai haɗe a haɗe su wancan ka za ki rufi, wancan ka za ki sai to an ka haɗe ka yi amfani da su ke domin abin da yin hakan a haɗe su a aiki da su lokaci guda ya fi kima domin na ce maka wane aji wancan nan sun da wancan ka dinga amfani Allah ya saukar abu tun daga sama kawai na ci na koshi daga kano kwanci a shafi wa Allah kayansa kawai ma in ba za ka iya ba wa naurar duhu ilar rasuli wa ila ulil amr minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da san da abin ya zo musu da sai ka cewa kanzil ko cikanka sai ku ɗauke su ku je ku kai wajen malamai ku ce malamai ku bayani mu ba za mu iya cewa komai amma akwai mutum da dan abinsa dan cikin cokalin karatu da ci wannan ba za a yi da shi wannan kuskure ne ka bari magabata waɗanda suka tsotsi nafsi suka ƙoshi mahaddata hadisi dubu ɗari shida shi imam bukhari mahaddata hadisi miliyan ɗaya kuma hamdu bin hanbali shurbatu bin al-hajjaj an gane ko al-a'mash ibn mihran al الأعمش waɗanda dukkan abun hadisi da yake yawa a ƙasa mafi yawanci 99.9 sun haddace shi ya suka ce a kai ya suka ce ba kawai kai ka zo bulugul maramu ma ba a gama fahimtar su ko ma ba a gama gama haddace shi ba da na ce tsaye aini ko a ce an kutu sita ba ma a gama fahimtar su ba lokaci ya ɗauka an ɗauki lokaci ana ta da'awa amma sai aini ba a taɓa zuwa daga bango zuwa bango hasan ba lokacin da ya zace wa karatu gangarci irin yanzu mutum bulugul marami ya gana ta yin tafi bil fatwa yana karanta bulugul marami ta ce huwa mufti shi mufti ne ya koma ba da fatawa wani wannan kuskure ne littafanka na kasarka a halari ishmawi isiya risala dukkan ka zo da shaunar tafi haka motsa mali muktasar dukkan ka zo ka ce wato ka ka zo askari duk wayan nan tafi a ce naka na gida ka bumce su sannan wannan ummatin kutub da shaunar su ya zama cewa galibin su ko kai a ce alkutubu sita da motsa ma kawai Buhari, muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah da musulun imam ahmad bin hanbali iya wa'annan kawai a ce ma mutum yana ta daudala a kansu yana ta daudala a kansu ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo to sai a ce gwanda-gwanda amma mutum wa'annan ma wani mallakar sama ya tsora su akwai kwaba ya jiju ya ba shi ne amma mutum ne ce za a tambaye shi a gidan rediyo sai ce ai babu eh babu a tambaya abu sai ce ai babu hadisi kai kuma tana zuwa kuma mamaki da kai daga cikin mutum gaji hadisi tana babu ko a tambaye ce ce eh ai ba kyau nan ko annabi sallallahu ya ce da kyau ko ya ce da kyau nan ko annabi ya ce ba to wai dole ne dole sai ka buti dole sai kai malinta malinta dole ce ai ba dole bace ai ba dole bace ai in wani ya dauke wani shi kenan al'umma su kin a ki samu malamai a tsakanin shi illa amma ba ci kowa sai ya zama malami ba ba ci kowa sai fitawa ba ɗalibi ya fara karatu an fara nisa sai ya yanke karatu wuri suka ja ce ya kafa makaranta zama wuce karatu bai fara yanzu yanzu bai gama jan dakewa ba kai kanka da kake ko malamin nasa ko murshid din nasa da shauransu kai ma karatun ba gama jan dakewa ba amma kana ji gashin har yayi tsiri yana shafe maganganun Allah da manzansa to magana Allah da manzansa suna da hadari domin magana Allah kake cewa babu ita ko ko Allah kake cewa ba haka ba Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu rutin fama minkum min adin an wa'adin Allah subhanahu wa ta'ala ce ma nansakh min aya babu ta aya da zamu shafi aw nunsiha ko mu kyale ta au nunsiha ko mu kyale ta ko ka ce au nunsiha ko mu kyale ta wato ga ta ayat tana nan amma ba mu shafe hukuncin ba ga ta an batta an ba hukuncin ko kuma an batta amma babu hukuncin ko babu hukuncin amma ayat tana nan ko babu ayat amma hukuncin ina nan an gane ko duk wannan akwai misalan su sai ce na bi khairu minha za mu zo da wata tafi ta alkhairi tafi ta alkhairi zancen Allah akwai tafawut yana da tafawut kenan kenan akwai tafawut fi kalamin Allah azza wa jalla uzur al-akh Allah ya saka mu ci mas'ala akwai fifiko a binciken Allah a ce wannan ya fi wannan bai kuma to ya ce na ki bi khairin min ha umkina a gani tafawut a wajen bayi babu sai abin da su ya ce musu zancen Allah duk ɗaya ne ka ce ni na fi son sura kaza ban ba na son sura kaza na fi son sura kaza wannan kuskure ne eh wannan kuskure ne amma ganin su ya tabbata cewa mafi alkhairin sura qur'ani fatiha mafi alkhairin aya ayatul kursi da amanar su to shike na wannan ina ga muku wannan suka faɗa amma magana gaba suka ce wancan bai shi ba shi ba wannan shi yake a ba ka wannan ya ce na ta bi khairin min ha zai zama cewa fi mar al'ibad kenan amma an ga ta bayi an gane ko shi za ta ce na ta bi khairin min ha ta aina a ta bi aliyani wa a khafi wa a ta halmin ha za mu zo da mafi sauƙi kaga shi da khair kenan ba ce ba za a fasa khairin min ha da babu su kenan za mu zo da wacce ta fi ta sauƙi za mu zo da wata tafita wato sako-sako da wata tafita sau wato kwantar da hankalin bayi a gane akwai electrocanic a ciki domin gano kallo a musulunci a sura daya ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah wannan aya karara ta zo ta ce da abin da kariya za ka yi da wanda ka bayyana duk sai mun ku hisabi da aka tsara na kiyama to sabai suka zo da manzon Allah sallam ya rasulullah kulifna ma nutiq wa kulifna ma la nutiq da an tsora mana abin da za mu iya min salati wa zakati da siyam wanda duk za mu iya wa kulifna ma la nutiq amma yau an tsora mana abin da za mu iya ba za mu iya ba sai ce menene sai suka ce ce mana aka yi wa in tubudu ma fi an fusiko idan kun bayyana da abin da yake cikin zukatanku a ko ku koya shi a cikin billah Allah zai fi sabi akai sai annabi ta ce aturidun so kuke ne ku ce mun kama qalat banu isra'il musa kamar yadda banu isra'il suka ce wa annabi musa sami'na wa asaina yace ku ce sami'na wa ba'da qawl ku ce sami'na wa ba'da nan take sai Allah ya saukar da amana rasulu ya shafe wancan hukunci آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في ذلك لا تطيق لها ما كسبت أبن دري كينا الخير لهم بات الأدب وعليها ما اكتسبت أبن تأيك تنشر الشيء لا مربوطة متى ما أبن تريها كنت قدرتي عليه wani hadisi na cikin sai muslim daga hadisi abu musa'ud al-ansari uqba ibn amir al-badri to ka nan wannan wani ta ce ka'ida a nasu kaga duk a ciki abuwa da yawa ta mutu ga saukin ya zo kuma ga shi a aya ɗaya ko a tsura ɗaya ko a guri ɗaya allah ya faɗi hukuncin nasir ya faɗi mansuk ya faɗi mansuk kuma ya faɗi nasir wanda aka shafe da kuma abin da ya zo ya shafe ɗin kwarai da gaske to shi ne yake cewa awu misili ya ko mu zo da kutan kucinta kake na akwai abinda idan Allah ya shafe irinsa zai kawo kamar kallon alƙibla da ake fi sham an gane ko yanzu aka ce a dawo kallon ka'aba da alƙibla ce ko ba ka ba kake na awu misili ya ko makamanciyarta alam ta'alam shin baka sani ba ne shin baka da masaniya cewa annallaha cewa lallai Allah madauki sarki ala kulli shay'in qadir cewa mai iko ne bisa ga dukan komai ba أبصر بالنقل السلم يسعك ألا يسندش نعم سيدي بمعنى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وبنجد يتقوى لتشوى ألم تعلم شمبك سني بني أن الله للي ألا مدعوك تنسركي له ملك السماوات والأرض mulkin sammai da kasai duka nasa ba ne amsar ya sani wa malakum min dunillah ba ku da wani wanda yake koma bayan Allah min wali wani matukuncin lamari wala tafsir ko mataimaki ba ku da shi in dai ba Allah ba zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shine matukuncin lamarin mu'minai kafirai su ne ba su da matukuncin lamari am turiduna ai bal turiduna tabbas kuna so ne an tas'alu rasulakum ku dinga wa manzon ku tambaya manzon ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ana nufin yahudawa da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu so suke yi masa tambayoyi kamar su ila Musa kamar yadda aka yi wa annabi Musa tambayoyi na kakale tambayoyi na kure tambayoyi marasa amfani da min qabl tun kafin zan wannan annabi haka aka dinga wa annabi Musa wannan tambaya wa ya yatabaddal kufra duk wanda ya canji kafirci bil imani da imani ya ajiye imani ya kama kafirci ya kama sharri maimakon ya kama Allah faqad dhalla tabbata wannan ya kauce sawa sabil daga madaidaiciyar hanya ya kauce madaidaiciyar hanya wannan akan tambayoyi da suka dinga yi akan mala'ika jibril wacin ayoyin da suka gabata a jiya to shi yanzu gaba akhbirna man sahibuka min al mala'ika ba mu labari waye kika cikin mala'iku tambaye kwakwa suka dinga masa a ciki har akwai magana cewa ka ba mu labari in kai annabin Allah ne ayu ta'amin harrama isra'ilu ala nafsihi wani abinci ne isra'ilu ya haramta wa kansa kuma ka ba mu labari idan mani ya hada a cikin mahaifa ya ake mani ya koma namiji ko ya koma mace ka ta da suka yi masa da a cikin asabar mun saukar da wancan ayar to shi ne sai Allah ke cewa am turiduna tabbas kuna so ne an tas'alu rasulakum ku dinga yi wa manzon ku tambayoyi na kwakwa tambayoyi na rashin kan gado kamar su ila Musa min qabl kamar yadda aka yi wa annabi Musa tambayoyi tun kafin zuwan wannan annabi wa man yatabaddal kufra bil iman duk wanda ya canji kafirci ya ajiye imani faqad dhalla tabbas ya kauce sawa sabil daga madaidaiciyar hanya abinda suka dinga gaya masa kenan ka gaya mana ayyu ta'amin harrama isra'ilu ala nafsi annabi sallar daga cikin amsar da ya ba su ce ina muku shaida ina shaida ku da Allah ina yi muku magiya dan Allah ai kun san isra'ilu ya yi rashin lafiya Ya yaqub kenan an san isra'ilu ka ce haka ne da ya rashin lafiya ce Allah ne maka bakance idan har ka bani lafiya zan haramta wa kaina mafi daɗin abinci mafi daɗin abin sha an ya fuskaci haka ne sai ce to shi kenan wa kana a abu a tsa'ani wasu sarabi ilai ya gada ce mafi soyuwar abinci da abin sha wajen sanama rakumi da nuna rakumi da Allah ya ba shi sai haramta wa kansa wannan abubuwa haka ne ko ba haka bane suka ce haka ne Allah ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsi kaga ma harama isra'ilu ala nafsi shi ne wannan abincin da muka ambata suka ce to shi ke mun ji ya ake a samu namiji ya ake a samu mace yace idza alama urjuli ma al mar'a idan ruwan namiji ya zama shine mafi wato fi yawa ko ya riga ya zuwa mahaifa sai dan ya zo namiji in na mace ya riga ya riga ya zuwa mahaifa sai dan ya zo mace suka ce haka ne suka ce to yanzu saura mas'ala ɗaya ce ta rage a wannan sai za mu ko mu bi ka ko mai maka tawaye yanzu shi kenan a kabirna man sahibu ka mala'ika waye abokinka cikin mala'iku sai ke cewa jibril ayya a ina ai za mu imani ba ai za ka aduwu na min almala'ik ai wannan shi ne babban maki mu cikin mala'ik eh shi ne babban maki mu ai ba za mu imani da kai ba to ne sai Allah subhanahu ta'ala yake ga musu wannan am turiduna tabbas kuna so ne an tasalu rasulakum ku dinga yau zan ku tambayoyi na rashin kan gado kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka wa annabi Musa tambayoyi tun kafin yau a ah, ya tabbata cewa a cikin sai muslim manzan sami ce ina ma halaka man kana ku? yana daga cikin abin da ya halaka da waɗanda suka zo tun kafin ku kasaratu masailihim yawan tambayoyin su da suke wa annabawan su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma saba wa annabawa ayi wa annabin tambaya in ya ba bada amsa kuma saba masa sami'na wa asaina mun ji mun saba maimakon sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya mun ji mun bi bai wasu faɗa ka shi yasa dukkan al'ummatai da suka zo na baya waɗanda suka yi wa annabawan su tambayoyi na kwakwa da aka yi musu abu masu kimani ba mutanen annabi farish masu taguwa da taguwar dutse masu kaluna suka ce an kai annabin allah ne ka ci wa dutsen nan tsage taguwa ta fito da ita a baya ha kawai ba da aka yi musu sun yi imani ba su imani ba mutanen ƙwarshawa da ce in kai annabin Allah ne ka ce wata ya tsage wata ya tsage ba su imani ba kuma wata ya tabbonan duniya duk waɗanda wato shi imani ba ta haka ake yin imani ba Allah za ka ce Allah idan wannan abin an zo da shi na gaskiya ne Allah ya ubangi ka ne ƙaddara mana biya kuma mana da ruwa cewa ba ke ajiyar da ƙitsa na ƙabilar yawon shi kaga in kai annabin Allah ne ka gaggauta sai kuma da azabin ba a in kai annabin Allah ne roƙa mana Allah shirye da mu mu ma mu shirye mu gyara wani kina yake cewa wadda an kara an kara tattabi shirye da ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واتفهوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Ubangiji ce wadda kafirun da dama sun so da dama sun min wadda ya waddu wududan an gane ko wudud ko waddan alwuddu ko alwaddu ma'anarsa ne tsananin so tsananin ƙauna, wato wasifa sai a ce wadud tazawwaju alwalud alwadud alwadud mai tsananin so mai tsananin ƙauna, wadda kasirun min alkitab da dama daga cikin waɗanda aka ba su littafi sun yi buri sun so sun ƙaunaci sun yi kauna min ahli kitab daga cikin waɗannan da aka ba su littafi me suka so sun so lauya ruddunakum Ina ma su dawo da ku su juyo da ku min ba'di imanikum fara su dawo da ku kafirai bayan imanin ku hasadan dan yi muku hasada min indi amfushin da suke wajen su kake su hausa da suke muku akan ni'ima da Allah ya muku ta musulunci am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli sune mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na annabta Allah ya ba su na wa'ayi Allah ya ba su na imani min ba'di ma bayyana lahul haqq bayan ba su ma hujja ta bayyana gare su cewa musuluncin nan gaskiya ne musuluncin nan ba a hana wani ba ba ce wani ba zai ba duk wanda yake duniya an shelanta masa musulunci zo wannan kina kul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kowa an ce zo shiga musulunci kowa ya zo shiga kowa ki tallaktawa لا يسمع بأحد من أهل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ba wanda zai ji labarin na zo in Muhammad sallam ba yahude ko ba nasare ta ki imani da abin da aka aiko da shi ba sai sai ya zama daga cikin wuta cewa su ka zo ba haramta maka akai ba kowa ya zo ya je imani wannan kenan wa ma illa bashiran wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai zuwa mutane baki daya ba mu aiko ka ba face sai dan ka zama rahama ga talikai wa kana nabi yub'athu ila qaumihi khafatan duk annabi zaga Allah ya aiko shi ne zuwa ga al'umma al'ummarsa a keɓance wa bu'istu ila nasi amma ni an aiko ne zuwa ga mutane baki daya to me abin cewa eh, wani ba zai ba? wani zai bi me na hasala rashin rabon kawai malam wadda kasiru min ahli kitab da dama daga cikin waɗanda aka ba su littafi sun yi buri law yarjunakum ina ma su dawo da ku min ba'd imanikum wato fara. su dawo da ku kafirai bayan imanin ku dan me hasadan min indi anfusihim dan yi muku hasada idan ka ce alhasad tamanni zawal an-ni'ma an al-ghayb burin gushewar ni'ima daga wajen wani Allah ya wani ni'ima kai fadin ta tafi da bashi an gane ko shine abin da ke nufi al-hasan akwai uwata al-ghibba al-ghibba tamanni ni'matul ghayr an gane ko kai burin ni'imar wani amma ba tare da kai fatan ta ta gudu ba shine al-ghibba al-ghibba ita kuma asada kai fatan in Allah ya ja kaza din nan kai da ya da shi shi ba ya ji mutu da talauci ya ji mutu da jahilci حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في مسلم البخاري من ذلك السلام يجد سوى wato la hasana illa fitnatayn babu hasana fi cikin abu biyu rajulun atahu Allah atahu Allah atahu Allah Qur'an mutumin da Allah ya bashi Qur'ani yatluhu ana al-layl wa ana an-nahar yana karanta shi a duka lokutan dare da lokutan da na biyu wa da mutumin da atahu Allahu malan yunfiquhu a al-layli wa a an-nahar yana ta yadda shi dare da rana to wani shi ma sai a yi masa hasada hasada za a yi masa na gifma ina ma Allah ji ma ya bani irin abin da ya ba wani dan ne aiki irin na wani amma hasada tatamanna zawala ni'matil ghayr wato ka dinga fatan ni'imar wani ta kauce masa ko da kai ba ka samu ba wannan makomarta ne Allah ya cinye aikin mutum A cikin sai musulun, iyyakum wal hasad fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hatab ahir na hanafi hasada hasada tana cikin yala da zaki kamar yadda wuta take cinye kirare haka take cinye kayan mutum wa min shari hasidin idan hasad Allah kare daga shari mai hasada idan ya hasada hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da sanadi hasan cewa mutum bai taba neman tsari da kariya Allah ba sai da falaki da nasi hasada hasada al-hasad al ibn qayyim rahimahullah cikin al-fawaid cewa mai hasada yana da sharri shi yasa ma Allah karana ash-shar hasad al sai ce wa min sharri hasidin idha hasad daga sharri mai asada idan ya asada haka suka dinga manzo Allah sallam Allah ya ce da bakin nan nasu da kambun bakon su da idan nan sun zo su halakar da kai Allah yake cewa wa iya kadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun Allah ce kafirai sun fusata la yuzlikunaka ay la yuhlikunaka wato su halakar da kai su zamar da kai bi absarihim da kambun bakansu bi hasadihim da hasadarsu wa ainihim da kambun bakansu lamma sami'u zikr sanda suka ji kana karanta qur'ani sanda suka ji kana karanta qur'ani hasada ce maka shi yasa ma ai suna cewa kai ma hukunci ne to wanda kuke yin mahaukaci ai ba su kuma kuje ku kyale shi bana ku kyale shi zai harkokin sa bana hasada min inda anfusihim saboda hasada take wajen su duk inda ga hasada qur'ani akan bayahudi take duk inda ga hasada qur'ani akan kafirai take am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli sunai wa annabi Muhammad hasada ne akan abinda Allah ya bashi na annabta wanda kafirun min ahli kitabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هذا دين ده يهود أولي سوري في يوم منين مسلم كذو مسلمي عيو يحسد أخاء يني وانت حسدا قال له يا مسلم يجمع كل dinga jin haushinsa wani riga ba kasa ya kwafe ka ya kwallafe فلان لبس الثوب الجديد فلان اشترى السيارة الفاخرة فلان حفظ القرآن فلان تزوج فلان كذا فلان كذا فلان كذا أه مش كذا الله يجد سوى أهم يقسمون رحمة ربك الله تنبيه أكون لك رب أما نحن قسمنا بينهم عيشنا بالحياة الدنيا من هو رب الرحمة ba ne raba دون أن wanda gan shi an raba واتو اعملوا بكل يسفر لما خلق له هكذا وبري اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وتب علينا مولانا انك تواب رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين